ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون حقيقه كافرن da basu imani da lahira ba da abin da ke cikinta na lada da uquba mun ƙawata musu munanan ayyukansu sai suka zarce akan aikata su don haka suna cikin ɗimuwa ba sa shirya zuwa ga daidai ko ta shirya